ya mushi mukaddima a cikin wannan mukaddima malamin ya fara bayani a karatun da ya gabata dangane da watan matakai da ya kamata ɗalibi ya bi wanda ke sanya samu rabo a cikin ilimi na hadisi a farko karanta ƙananan littattafai da haddace matanoni sannan kuma karanta matsakaita da haddace matanoninsu tare da isnadoji da ƙoƙarin shiga cikin harkar wato takhriji don koyo da neman ainihin wato gana kan abu za mu tashi a inda yake cewa wahadi da alfiya ko? wahadi da allahu kataballahu lahal qabul wannan littafi na alfiya ta al'imamul iraqi Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mata ma'ana ya kaddara mata samun karbuwa فلا تكاد تقرأ ترجمة عالم بعد تعريفه yana da matukar wahala ka karanta tarihin wani malami wanda ya rayu bayan rubuta wannan littafi illa wata jidu fi tarjamatihi wa min bayni mahfuzatihi wa maqru'ati sai ka samu a cikin tarihinsa wannan alfiya tana cikin abubuwan da ya karanta waɗanda ya haddace waɗanda aka ji labarin ainihin wato cewa ya karanta su za ka samu a ciki akwai yaku eh, li'imamati mu'allifiya wannan ya faru ne kasancewar wanda ya littafin wato shi al'iraki din babban limami ne na cikin ainihin ilimi wa jaudati nazmiha saboda kuma kyakkyawan zubinta wa ma hawadhu saboda kuma abin da suke ɗauke da shi washtamalat alaihi da abin da take cikin ita alfiyan mimma yahtajuhu talibul hadith wanda ɗalibi mai koyon hadisi yana da matukar bukata zuwa ga ilmomin da ke ɗauke a cikin wannan littafi wala ara ma yad'u ila tafsilil qawli wal hadisi an ahamiyatiha yace bana ganin akwai bukatar cewa sai an tsaya an yi magana dalla dalla da kuma bayani akan falala da muhimmanci littafin wa mazayaha da bayani akan abubuwan da littafin yake banta da su na ainihin darajoji wa sana'il ulama'i bana ganin buƙatuwar sai an tsaya ana ta faɗan yabo da ainihin kururutawa da malamai suka yi akan ta wa ala mu'allifiha da wanda malamai suka yi akan malamin da yi ta tahaddathtu an zalika bi shay'in min tafsil ni na riga na yi wannan bayani da wani abu wanda za a yi kiran shi da suna bayani dalla-dalla fi muqaddimati tahqiqi ala an-nisf al-awwal min fathi al-mughif lis-sakhawi a cikin muqaddimar da na yi ma bangare na farko na rabin littafin a fathul al-mughif na al-imam sakhawi don wannan malamin sun yi tarayya shi da wani abokinsa malami a nan kasar madina wajen tahqiqin littafin al-imam as-sakhawi fathul yana nan an buga shi a cikin mujalladi biyar tahqiqi mai kyau kwarai muna nan da shi a sama atwalu shuruhiha wanda shi fathul mughib shine sharhi mafi tsayi sharhi mafi fadadawa daga cikin sharhohin wannan littafi wallazi wallazi yasduru qariban insha Allah ta'ala wanda zai fito kwana kwanan nan wannan magana yana yin ta ne shekaru wajen goma baya da ka ya riga ya fito din fa a atqana talibu an nukhbata ce to idan dalibi ya kware game da littafin nukhbatul fikar wa ikhtisar al hafiz ibn kathir li ulum da kuma ikhtisar na alimam al hafiz abu fida isma'il ibn kathir al dimashqi da littafin tafsiri yana da ikhtisaru ulum hadi hadith wanda al'allamatu ahmad shakir ya ma ainihin sharhi da tafi idan mutum ya samu ya kiyaye waɗannan littafai guda biyu iya su wanda shi littafin ibn kathirin din to eh, rairayewa ne ga littafin ma'arifatu fununi ulumil hadith na al-imam ainihin wato abu amr ibn salah rahimahumullah dan mutum ya iya waɗannan thumma samat himmatu ila alfiyatil iraqi sannan ya zama ƙoƙarinsa da hoɓɓasa ɗin shi ya ɗaukaka ya kai ga alfiya ɗinnan ta al'imamul iraki wa hafiza ha ma yahtaju ya samu ya haddace abubuwan da yake buƙata a cikin lissafin in kasurat himmatu an hifzi jami'a idan ya zama ƙoƙarinsa ya taƙaitu daga kaiwa zuwa ga haddace littafin gaba ɗaya wanda asali abin da ya kamata yake nan sai zan bai samu ba amma ya haddace wasu muhimmat wa qara'a haha. sannan kuma mutum ya samu ya karanta sharhohin littafin bid'an min sharhi nazimi sai fara karanta sharhin da shi mai littafin ne ثم شرح الشيخ زكريا الأنصاري ثم sharhin Malam زكريا bin muhammad abu Zakariyar al-ansari wani malami da ya rayu a karni na goma eh, tara zuwa goma ya rasu a hijira da shekara ɗari tara da ashirin da shida kamar shekara ɗari biyar kenan da shekara goma sha biyu da surasa sunan sharhin nashi fathul baki fathul baki bi sharhi alfiyatil iraqi mujalladi biyu haka matakaita wannan littafi wannan wahu alaqtisari duk da karancinsa fi fawa'idu wa ta fara da biya sharhi ne karami amma yana da fa'idoji masu ban sha'awa wanda ya tafi ya kada da su babu shakka sharhi ne mai kyau ah, fatful baƙi kamar da ake cewa fathul bari buɗi da Allah mahalicci yayi to wannan kuma fathul baƙi buɗin da Allah albaƙi ya yi duk da yake sunan albaƙi ba shi daga cikin sunaye tabbatattu a cikin sunayen Allah bisa ta haƙiƙin da malamai suka yi kasancewar lafazin da ya zo da danganta sunan albaƙi ga Allah subhanahu ta'ala bai tabbata kamar yadda al'imamu ainihin tirmidhi ya shi da ibn majah a shekul albani tarfijin hadisin a cikin rawul galil a cikin sisar sahih da ba'ifa haka kafin shi al-imamu ainihin al-zaili a cikin nasbur raya hadisi ne wanda yake ba'i da ka bashi daga cikin lissafin sunayen Allah wanda suke ainihin tabbatattu karanta lissafin al-qawaid al-mufla na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah so amma dai shi ya riga ya sa sunan tafin a haka ta yi bai hasaso haka ba ko kuma jarabtuwa da sanya sunan tafin akan yanayi na na sajai wannan ya daga cikin ainihin wato tabi'ar galibin malaman baya dangane da sanya wa tafai sunaye wajibi ne su sashi a cikin gaba biyu musajja'a wajen wajen wajen harufan karshen kowace gaba da kuma hatta ma yawan kalmomin kowace gaba in ka lura kusan mafi yawan littattafan malaman baya tun daga farkon karni na hudu har zuwa zamanin da muke rayu. to haka suna littafan suke musadda'a a cikin ainihin tarihin musulunci da shi ya kira shi da suna fathu al-baqi bi sharhi alfiyat al-iraqi babu shakka littafi ne kankani amma mai fawaidu kwarai sosai yayi istidrakat yayi gyare-gyare ya fito da ainihin lata'if da makamantansu malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi malai ci gaba da cewa sun makhatama bi sharhi sakhawi sannan ɗalibi ya cike wannan bincike da yake akan alfiya da sharhin al'allamatu as-sakhawi rahimahullah mai suna fathul mughif bi sharhi alfiyatul hadith wanda shi kuma shine mawsu'a alladhi yastahiqqu an yusamma mawsu'atul mustalah wanda za a ce mishi encyclopedia littafi na komai da ruwanka a cikin mustalah shine ma'anan al-mawsu'a da'iratul ma'arif littafi wanda la yugadiru saghiratan wala kabira akwai a cikin talifat da ake na kutub waɗanda suke ummahatul kutub ko kuma ka ce ummatul kutub kamar da wasu malamai suka kasance zuwa gare shi al'allama ibn mandurin al-afriqi yi magana akan faɗan ummahat da kuma umma cewa ummat wai ummahat ba a faɗan shi sai in ga masu hankali mataye na mutane kenan amma da abin da ya wannanci mata yi a ce ummahatul kutub ummahatul masa'il ya ce duk waɗannan ba daidai ba ne amma dai ana faɗi to in ka a cikin ummahatul kutub ko ummatul kutub akwai littattafai waɗanda suke a bisa tsarin abin da ake ce ma almausu'a shine littafi komai da ruwanka wanda ya tashi bayani a akan matsala baya rage komai bai rage komai akwai za ga ire-iren su a nan sama mawsu'atul adiyar mawsu'atu kaza mawsu'atu kaza to akwai kuma mawsu'a wanda suke sun shafi wasu fannoni na musamman to aka ga littafi ya cika bayani sai a yi mishi lakabi da suna mawsu'a shine abin da ya mushi ainihin wato ana ma iktari fi hadhihi marhala shi kuma ɗalibi zai yawaita a wannan matakin min hifz al ahadisi bi asanidiha wajen haddace ainihin hadisai da isnadojinsu a wannan lokacin wa takhrijil ahadith da ƙoƙarin yin takhriji bayyana inda aka samo hadisai da ainihin kwararo isnadojinsu wa dirasati asanidiha da tattaunawa akan isnadojin inganci ko rashin inganci raf'u da irsali mutaba'a da shawahid da makamantansu bi muraja'ati kutubir rijal ka yi wannan aiki ne ta hanyar komawa zuwa ga littafan mazaje littafan da suke tarihi akan mazaje masu riwaya allati tu'na bin naqli aqwal al a'immati fi riwayat jarhan wa ta'dila littafan da suke kulawa wajen ruwaito ko hakaito zantukan limamai limaman musulunci wanda suka sananu akan ilimin jarhu wa ta'dil ana ana hakaito maganganunsu don tabbatar da suka ko nagarta ga wani malami wala yansa ma'a zalika kar ɗalibi ya manta da bayan waɗannan kai ya manta da muraja'at kutubi mustala al yana mai komawa da karanta littafin mustalahu wasu daban can ka tadribur rawi lisuyuti kamar littafin tadribur rawi bi sharhi taqribin nawawi ah, al-imam suyuti shine ya sharhi taqrib wanda shi kuma takaribin ha ilawa shi ma iktisari ne na ma'rifatu fununi ulumul hadith na al-imam ibn salah wanda nawawi ya mishi wannan iktisari shi kuma bayan shekaru da yawa suyuti ya yi mishi wannan ainihin wato sharhi har yana yana faɗa cikin mukaddimar cewa ya gode wa Allah duk da tsawon zamani tsakankanin shi da mai littafin amma ba a taɓa samun wanda ya mai sharhi sai daga baya gane wannan imma dai ya zama iya abin da ya sani ke ko kuma wani dalili da bai sa ya kuma a zamanin da yake raye yake wannan sharhin an sami ainihin kuma abokin karawar shine as-sakhawi din tabi yayi ma littafin sharhi ina fata mun fahimci wannan an samu sharhin ya bayyana daga baya eh kamar kamar ibn hajar ne da da badruddin al-ayn suna rayuwa zamani daya a ƙasa ɗaya ƙasar misra kuma kowa yana karantar da sahihul bukhari kuma kowa ya nema sa shari'i sai zama na suna wani lokaci sukan kyaru junansu ko kuma su ainihin fa'idantu da abin da junansu suka rubuta al'imamu uh, aini har yanzu ka ɗauki qari ta aini idan kana karanta ta za ka ga mafi yawan bayani akan wato shawahid da turuqul hadith da jam'ul uh, turuq wanda ibnu hajirin ya kware wajen yin haka a dukkan littafansa za ka ga badruddin ayyubi kusan duka ne yake yake kwakan wannan duka ne yake kwakan shi kuma ibnu hajirin shi ma za ka ga to da dama yana cin fa'idar wasu maganganu na fawa'id fiqhiyya da aini ke fitarwa shi ina fata mun gane wannan to da tarihin yazo shine akwai kanwa ibnu hajirin da take a wurin badr bin aini sannan ko kuma ɗalibai. waɗanda suke zuwa makarantar ibn hadir idan ya karantar da sayul bukhari da littafin ba wai yi shi ne duka ya ba su yakan yi tahriri yakan kamar yadda a yanzu sai ka shirya lacca ko muhabara sai bude takardun sai ya ba su wace wannan na mako mai zuwa ne aje a kwafe kafin mako mai zuwa yau za a yi darasi akan kaza a cikin hadisi kaza ko babi kaza to an riga an kwafa wannan babin musbaqat ina fata mun gane wannan to wanda ya kai musu din na haka sabu da sai su garzaya wasu daga cikin sai su kai ma aini in ya duba ya duba ya ga abin da yake so a ciki kuma sai ya ɗauki ba sai kuma ya zo ya rajin wanda baya so shi wani ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce duk shirme ne wannan duka ɗabi'a mutane ne ba malamai kawai ba ina fata mun gane wannan to haka aka samu al'imamu sakhawi da ainihin shi da al'allama ibn hajjirin asiyuti uh, sun ta yi wa kansu irin wannan eh, abin nan duk da yake fa siyuti ya yi karatu a gun ya taɓa karatu a gun daga baya ne suka samu wannan jafwar ta shiga tsakankaninsu ba sa yi wa juyansu adalci kwata-kwata sun eh, ka karanta tarihin da as ya rubuta da sunan tarjama ga limamu suyuti a cikin abdawul labir ya mushi ainihin targama muslima kamar yadda malamai suke cewa Allah ya gafarta musu gaba da wa tawdihul afkari lis da kuma littafin taudihul afkar na limamu ainihin wato al-amir Muhammad al-amir mutumin kasar Yaman kenan ko mai subulus salam yana nan ka ga ana buga shi ko dai wani kankame mai haka guda daya bugun darul fikari kenan ko kuma akwai mai zuwa da eh, ajza guda uku bugun wasu matsabawoyi daban dukkaninsu akwai su ana shi ma littafi ne mawsu'i akan ilimi na musalar hadith wato su irin waɗannan ilimin jama'a idan aka samu malami wanda yake mumarasanta su da za ka cewa rubutun da zai yi zai fi armashi fiye da wanda yake kawai malami ne theoretical wanda kawai yana karantawa ne a matsayin theory ko da yanzu ne misali wani zai koya maka computer science in ya zama yana yana harka da kwamfuta a aikace to abinda zai koyar dole zai fi armashi eh, fiye da wanda kawai eh, shi malamin kwamfuta ne kawai aji haka ko da likita ne da wanda yake ganin marasa lafiya ko a ci zai koya muku banking and ya taba aiki a banki zai sha banban da farfesan da tun da ya gama karatun shi a cikin jami'a kawai wancan zai hakaito daga life experience ɗinsa kaza yana faruwa kaza ga yadda ake takulun ɗin shi ya faru da sauransu to da ka baka ga su amiru sana'ani su sahawi su ainihin ah, ah, abin nan ah, su yuti su hajirin su zahabi da ire-iren waɗannan dakkan malaman waɗanda suna cikin mai daɗin za ga littafansu suna da wannan kimar ta cewa tana ɗauke da ainihin wato mumarasa sul'um abin da suka suka karanta kuma suka yi shi a aikace eh, suka je kai suka kawo malai ci gaba da cewa ah, wa ka tadribin ragu ta dihi eh, afkar da sana'ani wa gairi ha wa ma'a zalika yu'na bi kira'ati wa dirasati ma ya fitubu hul ulama ul muhtammuna bi naqli aqwalil a'imma hakanan kuma zai kula ya bada muhimmanci wajen karantawa da yin bincike a cikin littattafan malamai waɗanda suke cirato maganganun limamai allazina alaihimul mu'awwal fi hadha sha'n wato malaman da da su ake dogara akwai limamai na can farko wanda ake dogara da maganganunsu ka ɗauka irin su abdurrahman bin Mahdi, irin su ibn ma'in ahmad bin hanbal yahya saji ainihin al-imam al-bukhari abu zur'a ibnu hibbana da waɗannan tabaka za a magana a kansu tabakan mu'addilin wal mujarrashi ta kuma malamai waɗanda suke tsakuro maganganun waɗanda irin su ibnu rajabin irin su ibnu taymiya irin su ibnu kasirin irin su ibnu qayyim ad-dawbiya irin su shi zahabi din da makamantan su kaga su waɗannan suna cirato maganganun waɗancan dan su ba su rayu asulul riwaya kuma a wannan zamanin da muke ciki akwai akwai ire-iren waɗannan malaman ka ɗauka irin su Ashekul Albani irin su Ahmad Shakir Abdurrahman al-Muallimi uh, al-Qasimi Ali Hassan Ali Abdul al afari uh, al ethiopi ga sunan dakkan malamai wasu sun shuɗe wasu suna rayu waɗanda suke da ikinayi wajen ɗauko maganganun waɗancan malamai da tattaunawa akan isnadoji a bisa tafarkin malaman da suka gabata sai ka dogara da littattafansu waɗanda su ne madogara da sai kwatance ce ka kutu ibn rajab kamar littafan ibn rajab al irin su ainihin wato sharhul ilal littafin ilal na al-imam ɗan tirmidhi dan karamin nan na karshen sunan at-tirmidhi zaka ga ibn rajab ya mashi sharhi mawsu haka an ka dauki littafin shi ko da littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadli sharhin arba'una hadifa zaka ga yana dauke da irin waɗannan ainihin maganganun da sauran littafan shi wa kutubul ilal da kuma sauran littafan da suke magana akan ilal na ainihin riwaya irin littafin abdurrahman ibn abi hatim irin na al-imamu al-qurtubi irin na al-imamu ainihin wato ahmad ibn hanbal da ire-iren su ga sanan a cikin ainihin maktaba ta ainihin ilimin hadisi fa idza sara ala hadha al-manhaj idan dalibi ya gudana a bisa wannan tafarki wa aksara min al-hifzi lil mutun ya yawaita haddace matnoni na ainihin hadisai wal asanid ya kuma yawaita haddace isnadoji a amma yushkilu alai ya dinga tambayan malamai kuma akan abin da ya daure mishi kai ko ya zo mashi da rikici ya kasa gane shi mukhlisan fi zalika kullihi lillahi azza da zan cewa duk wani abin da yake don Allah yake da ikhlas kamar da manzo Allah yake faɗa cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Albani yayi takhrijin sa a cikin silsilar sahiha mujalladi na ainihin wato farko al-Imam ainihin Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da al-Abu da Abu al-Qasim al-Tabarani da wasu malamai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa naddara Allahu ra'an sami'a hadithana ko sami'a minna hadithan fa wa'ahu fa ballaghahu kama sami'ahu rubba muballighin ƙwaburba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min shi wanzu Allah ya ce halaye guda uku bai kamata a ce mumini ba da su bai kamata ba Ya ce na farko ikhlasul amali lillah bai kamata a ce mumini yana aiki ba don Allah ba aikin lahira sam bai dace da mumini ba na biyu kuma shine wa munasahatil a'imma da yin rangwame bayar da uzuri da yin addu'a ta gari ga limaman musulunci shugabanni na addini shugabanni na ainihin al'ada kamar iyaye da kakanni shugabanni na mulki da siyasa kamar sarakuna da sauransu da shugabanni na addini kamar malamai waɗannan su ne ainihin a'immatul umma wajibi ne a samu musulmi inda musulmi ne mumini yana yana rangwanta musu yana ganin girman su yana musu addu'a na uku shine kuma yace ainihin wato na manta na uku yanzu yanzu ne gudun mu na'am na'am da kuma lizimtan jama'a fataha Allahu alaikum da lizimtan jama'a wa luzumi jama'atul muslimin da lizimtan sunna da tafarkin Allah kai ya fandare ya koma gefe ya ce ba ruwan shi da musulmai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan manzo Allah ce kar a saki a samu mini bai ci to eh, daga cikin su na farko anan shine ikhlasi dan Allah duk da ya tabbata a tarihin wasu daga cikin dakkan malaman da kake jin labari kamar yadda za ka gani a al'imamu ainihin wato azhar ya kawo a cikin tarihin zan iya tana a kai tsaye al'imamu ahmad ibn muhammadin rahimahullah aka tambaye shi aka ce allah ya gafarta malam wannan yawan ilimi nasa ice ko dai tsabar ikhlasi ne kai gare shi ya ce a magana ikhlasi kada ku kawo shi wani abu ne ya ba mu sha'awa muka ji ranmu ya jarabtu da ƙaunarsa sai muka shiga muka koya daga baya sai Allah ya bujiro da ikhlas haka a malam Abu Muhammad Ali ibn Hazm ne Zahiri shi mai ambata haka aka ambata daga ainihin al-Allama Abu Muhammad al-Ghazali to wannan yakan faru ga wasu cewa a karan farko sa'ad da mutum zai fara a lokacin ba shi da khalfiya ma'arifiya akan muhimmancin ikhlas kawai wata kaddara ce za ta ja shi zuwa ga fara wannan abu amma daga baya wajibi ne ya gyara niyyar kamar yadda su yake faɗa fasahihin niyyata a cikin a cikin alfiyarsa ko ka gyara niyyarka ko da yaushe kuma za ka iya sabunta niyya kamar yadda ibn rajabin ya tattauna akan wannan matsala ta sabunta niyya da gyara ta a cikin sharhin arba'una harifa ɗinsa wajibi ne mu gyara niyyar mu akan dukkan ayyukan da muke ya zama Allah kawai kake nufi da shi yana daga cikin tadewa ka nufaci duniya da aikin lahira to ilimi kuma shine gadan annabawa Annabawa nan ba wai kuɗi suka bari ko dukiya ko wata sarauta ba a'a sun bar ilimi to ya za a ka samu ta haƙiƙin gadon iliminsu ya zan dan Allah kake dan Allah kake koyo kuma aikin da za ka yi na yaɗa ilimin ya zama Allah kake nufata da shi kawai wanda duk ya nufaci duniya da aikin lahira to ya taɗi da mutanen duniya dai ba za su ba shi abin da ba za su iya siyan wannan kimar aikin nasa sannan kuma Allah ba zai karɓa ba saboda ka riga ka yi ainihin wato tasgaro ka samu tasgaran da Allah ba ma zai kalla aikin ka da haka ina wa kana nasiha da sauran yan uwa cewa mu gyara niyoyin game da ilimi kar ya zan cewa muna nema ne dan mu jayayya da ainihin wato jahilai ko mu yi alfahari ga amin alfahari ga jahilai ko jahiya da malamai ko kuma sauran agradun duniya da ake samu sakamakon ilimi ɗaukaka da suna da shahara da mukami gwamnati ta yi da kai farin jini a gun mabiya ko ya zan cewa karaye ƙarƙashin ah, dukiyar muridai da ɗalibai da gwamnati ko ka zan kana da farin jini a duk inda ka je ana so a gan ka, za a yi ma taro taro wanda yake ya kai mamakin Allah a ce duk yake so a gani waɗannan duk suna matsayin wato by product na fila ne suna matsayin ribar kafa ne idan Allah ya jarabce ka su don su kansu jarabawa ne ba kowa kuma ke iya cin irin wannan jarabawar da Allah yake masa na karanta wani labari da ranar na sharing insha ainihin wato a whatsapp group na makarantar nan cewa al'alamatul albani muhammad nasiru bin rahimahullah lokacin da zai kai ziyara wasu ɗalibai a ƙasar maroko sai wani babban ah, ɗan siyasa wanda yake da alaƙa da gwamnati kuma yana da alaƙa da addini sai je samu sarkin ƙasar ya ba shi labarin cewa ai ga wani babban malami da an duk duniya babu irin shi zai zo ziyara ƙasar sarkin sai ya ji daɗi sai ya ba da oda cewa a bashi ainihin wato royal accommodation a bashi komai na gwamnati inda zai kwana da abin da zai ci da motar da zai yawo aka shirya mashi tarba ta musamman ce kuma za a bashi dama duk inda yake son shiga ƙasar wuraren da ba a bari a shiga akwai museums da wuraren aje kayan tarihi da maktabat na gwamnati da ya shiga yanzu da aka ba albani labari ya fushi daga baya ya aiko da sako cewa duka waɗannan abubuwan baya su abu ɗaya ne kawai zai iya karba damar da aka bashi ta shiga wuraren karatu inda ake ajiyar tafi wannan zai karba amma duk wata watin ƙa'ida da aka kafa ta ziyara da za a sa a ce ya zama royal guest ya zama bakon sarki to baya su a bashi bakonci usabe yan uwan shi aka ce sarkin da aka bashi labari har ya yi fushi sai ce ka ba babu shakka wannan malami ne na Allah haka da kanshi sarkin ya ce wannan malami ne na Allah ya haƙura da yadda aka watsa mashi bukatun shi a fuska wanda a bisa yadda sarakuna suke rayuwa har nan ƙasa sarki bai cewa ya baka kaza ko ya ma kaza ka ce a baka yi ba baka yi ba sai amma dukan tsiyayen ma albani ce baya su saboda ba wannan ce bukatunsu ba waɗannan malamai na Allah amma mu a irin kasashen mu sai ga malami za shi wa'azi ma to shi zai bada fala'iha na sharuɗa hotel sai iri kaza abinci sai iri kaza mota da idan ga local running sai iri kaza sannan abin nan sallama sa kaza sai zan cewa kawo shi garin to wata taklufa ce iktisadiyya wani wani financial body wani nauyi ne na tattali akan ɗaliban da za su kawo shi sai an yi asusu sai an je an nemi taimako a local government da gumin attajirai da sauransu sannan za a samu a kawo shi kuma yaro ba abin da zai koya mutum hayanin shi kawai zai tafi ya ci kaji da tare-tare kawai shi kenan da kwana cikin isi bayan kwana uku ya tashi ba su ma bayan ya tafi za su wai ga su rasa da mai suka karu me abin da ya karu su wannan kuɗin ba gara su ɗauki wani ɗalibi mai hazaƙa su kai shi wani gari ya je ya karatu ba ya dawo ya koya musu karatu a cikin ɗaliban da ke garin to malami ya zo a mako guda aka ba mu labari malam shi to sai a kashe mishi rabin miliyan a mako guda ba wani aka ba mu labarin rabin miliyan wani ma sai ta haura miliyan guda abin da za a kashe mishi a mako guda da zai to wannan miliyan ɗin ta isa a ajin yaro ya tafi wani gari ya zauna shekara biyu yana cin abinci a matsayin shi na ɗalibi talaka duk wata ana aika mai dubu talatin ko dubu hamsin sai shekara biyar a kashe me zai yi kai karatu sai a kashe wani malami ta a mako guda banda shaddoji fa manya-manyan riguna da huluna 'yan maiduguri da za a kunshe mushi a gana mutu na rantsi da Allah wala wani sai a cika mai akwati kamar amarya da sababbin suturu wai ya zo yin wa'azi to idan a ce sun yi ne ganin dacewa da cancanta kuma suna da wadata ba za a ce a ba amma in ya zama har sai ka saka sharaɗi kuma sharaɗin ya zama wannan sharaɗin yana bayuwa zuwa ga luxury ne bai bayuwa zuwa ga bukata da a ce bukata ne ta sa ka ce to ba ni da abin hawa ku zo ku ku turo mini da kuɗin mota ko kuɗin jirgi kaga wannan bukata ce amma kawai in ya zo malamin za ga in ka kalle shi ka kalle shi za ka san cewa da shi da su ba da baka da suke shi da ganin shi ya yi jazir kamar tumatirin gidan gona da tsatuwar mota wani ma da mota bulletproof sai ka ce zazzaki mota shi bom baya taba ta su kuma za ka su duka da irin wannan wuyan namu na usare haka arame kamar masu tuka el wallahi tallahi duk da kuma zai kara kwashe kuɗin su ka ga wannan bai yi kama da manhajin magabata ba a cikin abin da mutane suke duk yana bayuwa ne zuwa ga idan ya zama asalatan mutum yana yin karatu ne a matsayin sana'ar neman abinci ko yana yin shi ne a matsayin ainihin wato harkar duniya to yana daga cikin kuma yin karatun addini wanda yake bayuwa zuwa gaba don Allah ba ya zama mutum kawai burinsa samun certificate ko zuwa wata jami'a ko wani gari inda za a ce ai yayi karatu a wuri kaza kamar yadda ɗalibai a nan kasashen namu na arewacin najeriya da makamantansu suka jarabci da san zuwa jami'ar islamiyya alhalin ba su gama iya karatun garinsu da a ce suna yin na garinsu wanda ba su iya ba kuma suna neman jami'ar islamiyya to sai a fahimci su amma sai ya zan cewa kawai mutum damuwar shi shi dai da jami'ar islamiyya in ka tambaye shi me yake sa yake so ya ce ta yi yi faɗa maka ya cuce ka da cewa yana so ne ya je ya dawo ya da'awa to me yasa in kana so kai da'awa ba za ka karatu a ƙasar ku kai da'awa ba in ka samu jami'a ka samu in baka samu ba kuma shikenan da'awa ba za ta faso ba ba baka samu galibi abin da ke sanya kai sa mutane su je can shine idan ka tafi jami'a islamiyya to ah, cewa za ka more zaman madina kullum kana saka jallabiya kana cin apple iya san ranka da ruwan roba da sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asalin kafin ya dame ka ba kuma in ka dawo garin ku zaka dinga intimidating sauran sauran usadai kuma kamar balarabe kana kana rufa wani wani dan kwala haka ah, irin na bayan shi ga shi kuma gano da kyau kana rufa shi kana kana tafiya a duke kana intimidating mutane zaka wannan duk ba manufa Allah bace inda zaka tabbatar da haka shi ne. bayan ya gama karatun da ya dawo ya yi da'awar ko mun gani Ka yi duk waɗannan insuations da mugun zato ne irin namu na 'yan adam muka mashi mugun zato to amma a aikace an ga waɗanda suka dawo bin ashara ba sa yin da'awa abinda suka samo ma wasu daga can da suka dinga saving na pocket money da ake ba su daga kuɗin sarauta eh, ali sa'ud in suka wuce su haɗa jari su buɗe shago su ci gaba da sai da atamfa wallahi wani ko karatun man shawi baya sakawa a rido ya ji a shagon shi ba ruwan shi da addini bayan lokaci kaɗan sai ya saje da sauran jahilan gari da talakawa har sai an ma ana tarihi ana mamaki ashe wani idan jami'ar islamiyya ko kuma ya je shiga nan sanda a gona yawan ne asara malami kuma kwararre a ya shiga nan sanda ba ina cewa haramun bane shiga nan sanda amma ina cewa ba shi ne abin da ya kamata ba khilaful aula ne duk da yake wannan yana bayuwa ne zuwa ga talaucin da muke fama da shi duk aikin da ka samu ko zai kaje kai baka tunanin ya dace da kai ko bai dace da kai ba Allah ya tsare mu da haka ne jama'a ikhlasi din nan yana da matukar muhimmanci kuma shine yake saka sai Allah ya baka ilimi matsu wanda za a yi ta mamaki za a yi ta mamaki ina ka same shi sarat ladaihi al-ahliyatu bi idnillahi ta'ala idan mutum ya yi haka ana nan sai ya zama ya wayi gari ya samu cancanta lil musharakati fi hadha al ilm abu ya zama yana da cancanta wajen shi ma yayi musharaka yayi participating a cikin wannan ilimi na hadisi mai daraja wa ma'a kasaratil mumarasa sannan haka ba ta yiwa sai da yawaita gogayya mumarasa kaiwa da kawowa yawan karantawa yawan ainihin practicing wan nazari fi kutubil a'imma da yawan bincike da duba zuwa ga littattafan limamai duk wannan da ake ce limaman musulunci to wajibi ne ya zama ka karanta su kana kan karanta su kana kaiwa ka kawo a kansu wa muhakati fi ahkami da kwaikwayon limaman musulunci din akan hukunce hukuncen da suke ma isnadoji da matunoni wan nazari fi da qa'iqi ulumihi da yin nazari a cikin ilmominsu masu zurfi akwai wanda Allah ya musu ilimi wanda yake mai zurfi ba ilimi ga magari ba ba irin wanda kowa ya sani suna da ainihin wato wasu irhasa wani abu zai daga kamar ka ce inda a dariƙa ne sai a ce mukashafa ce wani buɗi ne Allah yake musu kakan irin al'alamatul albani irin ibnu hajar irin suyuti irin su ainihin al'imamu dara kutani irin su al'allamatu ainihin wato abdurrahman al-mu'allim irin su ah, Alimamul Buhari, al irin su ainihin wato khatibul bagdadi ga sunan da yawa kowanne kana karanta irin maganganunsa da irin hukunce-hukuncen da yi da irin zaƙule-zaƙulen da ya a cikin ilimi sai ka kamar shafa ce Allah yake mushi wannan su ne da ƙa'iƙul ulumci wai ta ahalu bil hukumi bil qara'i sai zan mutum ya samu ainihin ta'ahuli ya kai ga ya a ce zai iya yin hukunci bilkara ini ta hanyar wasu alamomi da zai gani ala muta mutaqaddimin a bisa irin tafarkin malami magabata ilimin hadisi yana da can da ba ka raba shi da wannan chain ɗin ka ce zaka yi ilimin hadisi amma kuma ba za ka bi tafarkin magabata ba bai yiwuwa shine irin abin da su kausayi suka yi da su abu abdul abu gudda da ire-irensu malamai ne ga ilimi amma sun ilimin tafarkin magabata sai zama ilimin su ya zama mabtu ya zama wato wofantacci alladhi yunadi bihi ba'd al-ghayurina ala hadha al-ilm wanda malamai masu kishi akan ilimin hadisi kullum suna kira zuwa ga abu tafarki magabata a gurin hukunce-hukunce har ma an samu waɗanda suke da tafriɗi a kan haka kamar wancan malamin da muka yi magana akan tafin shi a baya shine ainihin wato doktor fahal mutumin ƙasar iraki da ya daga cikin da suka yi guluwi kwarai a game da bin tafarkin magabata har yana kuskurantar da wasu hukunce-hukunce na tsirin su al'alamatul albani da makamantansu da cewa wannan ya saba wa tafarkin magabata don sun inganta abin da magabata ba su inganta ko sun raunata abin da magabata suka inganta akwai wanda suka mashi radujiya ka za ka ga musajala ce tsohuwa za ka yi samun koda bayanai a kanta a cikin ainihin mawuƙi na ainihin ahal hadith an tattauna kwarai a kanta an yi wasu conferences ma a kwanakin baya akan wannan ka'ida wadda ta taso da maganganu akan irin maganar da su ibn salahi suka yi akan shin zai iya wani daga baya inganta abin da da ba inganta ba ko ya canza hukunci dar kudin ya kawo hadisi a cikin sunan dinsa wanda kawo shi a cikin sunan din na nufin cewa hadisi ne gari ya kamata ka san wannan sai kuma a zamanin yanzu daga baya ibnu hajar ko albani ko sakawi ko ainihin ah, abdurrahman al-muallimi ko Ahmad Shakir sai zai ce wannan hadisin ya inganta ya kawo mishi shawahidu da mutaba'at da ainihin makamantansu wannan ya halatta ko bai halatta ba aka yi ta maganganu karki dai aka tike akan cewa muhalli ne na ijtihadi ingantawa da rawantawa qadiya ce ijtihadiyya idan mutum yana da ainihin ahaliya ilmiya daqiqa akai publicly kuma dan wani yazo ya saba mishi musamman akan hukunce hukunce da suka shafa da suke hasanun ne fi shawahi ko hasanun ne fil mutaba'at dama al-imamu al zahabi a cikin al-muqida yake cewa na yanke tsammani wato ya samu ya'asu daga yiwuwar a samu ta'arifi kwaya ɗaya ingantacce wanda zai faɗa hanyar da ake bi a ce hadisi hasan cewa hadisi kaza hasan ne to wannan wani kawai ijtihadi ne wanda kowa ke kwana a kansa eh, hadisin da zai zama yana bakin gaba tsakanin rauni da inganci don wani ya zo sai ya ja zuwa gabar wani zo sai ya ja shi zuwa gaba inganci akan samu irin wannan musajalar game da hadisi wanda suke ainihin abin nan hisab don ka zo kai daga baya idan kai ba malami bane ka sai ka mu zama kalli a nan kuma babu laifi ka ɗauki wanda ka fana suwa da manganan ne kuma bai bayuwa zuwa ga halasta kyaran wancan ko akan cewa ya inganta mai rauni ko ya raunta mai inganci a shekul albani a wannan zamanin na da cikin malaman da suka fi kowa shahara da aiki akan ainihin hadisai da isnadoji akwai abubuwan da ya inganta waɗanda wasu daga cikin alaman shi sun gawo sun ce ba su yarda ba har suka tafi zuwa ga cewa ɗabi'arsa game da ingantawa da ranatawa tana da akasi da ɗabi'ar ainihin wato abin nan wannan ibnu ibnu ibnu hibbana aga ibnu hibbana yana da zafi a wajen raunatawa da kuma sassauci a wajen ingantawa to shi kuma albani sassauci yake da shi a wajen in a wajen ainihin hada shawahi akwai hadisan da yakan yakan tattaro shawahi waɗanda ta yi ba shawahi ne tabbatattu za su inganta hadisin ba amma yakan inganta su sai dai duk da haka wannan bai nufi ba kawai kana ɗan jigarar jigarar ka ce za ka albani rashin kunya bai nufin haka bai nufin haka sai mutum ya bi a hankali eh, domin a cikin gyare-gyaren da suka mashi ba ko ina ne suka dace ba ta yi a samu da suka dace wani kuma ya zama iyakar ilimin su kenan don albani allah ya mashi baiwa ya yi tsalaye a kan littattafan da wasu an fi shekara ɗari biyar babu wanda ya karanta su shekara ɗari biyar da suka gabata jama'a babu wani idan ɗan adam da ya kai kansu allah ya bashi baiwa ya karanta su za ku wannan dole ya dinga mangana da ba a sa wajen su dole ne tun da aka maktaba ibrahiriya a zahir bebar gari wani sarki da ya kafa maktaba ya dinga ainihin siyar da tafai duk inda aka yi rasuwa wani malami ya rasu sai maza ya aika sai a je sai a siya littafan, sai a zo a dankare wannan littafan da aka dankare su a maktabatar zahiriya su ne aka gada kabiran an kabirin a wannan zamanin suna sai zamana mutane saboda kusurul himam ba a zuwa a taɓa yanzu kuma littafin mu dinnan ne da suke nan kusurul himam namu na ɗalibai ina da yaƙina akwai littafin da za su shekara ashirin nan gaba a nan wajen ba wanda ya taɓa wataƙila dukkan mu nan sai mun shuɗe ko kuma sai mun zama muna ganin cewa ai ba sai mun yi karatu ba ko da muna raye karatu ya fita a jikinmu hala sai wasu na baya ko na bayan baya sai wani ya zo bayan shekara ashirin talatin in ya zo ya fajjara kurutun da ke cikinsu sai aji yana maganar da an daɗe ba a ji ta a makarantar nan ba, to wanda Allah bai taimake shi a lokacin sai ya rida ko mun gane da ke zama wannan ɗabi'a rayuwa ce musan wannan to da albani ya zo karanta wannan littafin ya dinga fito da abubuwan da aka daɗe ba a ji labarin su to wasu kawai sai suka hasara ta taso musu sai suka yi jafa'i wasu kuma ya suka sallama kawai gaba ɗaya sai suka zama su kuma in ba albani ba to babu kowa duk waɗannan suna a ainihin tafrita da ifrat ya ka samu kuma mu'addilu na wanda suke karɓan abin da yake na daidai abin da kuma ba su gamsu ba ba za su karɓa ba rashin gamsu su bai nufin kuma ba daidai ba eh, wannan ya faru tsakanin shi da malamai da dama Ko waɗanda tun yana musu mujamala sai da ya fito jiharan ya faɗa da su irin su ismail al-ansari allah ya gafata mashi wanda malami ne mutumin ƙasar makka da irin su bakar abdullahi abu zai allah gafarta ne shi waɗannan suna daga cikin malaman da tun ana ganin kamar wato suna yi ne abin na malanta sai bayyana cewa suna yi ne na hasara da bakin ciki kawai duk abin da albani ya faɗa kawai sun ce ba haka ba kuma har yanzu an dasa wa mutane a ƙasar makka da madina kyamar albani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙasar madina jama'a malamai a jami'a islamiyya da ake takama da ita suna nan suna shuka malam albani da ka karka mamaki don anan Najeriya wani malaman izala ahlus suna da talafiya suna sukan albani da da da makamantu karka wani mamaki suna rayuwa ce duk wani malami idan ya shuɗe to ajiyal da za su zo a bayan shi kai tsaye sai an samu masu irin mushi irin wannan sai an samu masu ta'assubanci da shi da masu ta'assubanci against him sai an samu galibi ɗaliban malami za su zama da ɗabi'a jirhal su ne 'yan gani ninsa. waɗanda ba sa so su ci kowa ya taɓa shi sai kuma ya zama sauran malamai da sauran waɗanda ba su kusance shi ba wata watakila da kuma 'yan ƙoƙarin bari su danne dar da shi don su ta ragu ya zama su ne yanzu za su yi tauraron su zai haska ku galibin su da betin har su kuma za su fara neman kurakuran shi neman ina ne ya gaza ta ina ne za a ci din duniyarsa me za a faɗa a yi gugar zana game da shi wannan shi ne abinda wasu yan uwanmu suke da a Kaduna da makamantansu game da su malam Ja'far da su malam Albani namu Allah ya gafarta musu so wannan ba wani abin duba ne. ko kuma abin a ce za tsaya ana masa radi Ibn Taymiyyah an mushi alimamu imam an mai haka Ibn kasiri Ibn abdulhadi duk waɗannan malaman da suka shuɗe da za ka tarar wani ma daga cikin abokan aikinsu ko abokan sana'arsu ta ilimi ne kuma kusantansu shine zai kafa gaba da su shine zai kafa gaba da suka da cin gyara da cin dunduniya ga waɗannan malamai so ba wani abu ne da ainihin wato zai zama abun a zo a gani ibnu azmi haka ya fuskanci wannan matsala daga ainihin wato malam abubakar ibnu al-arabi mai littafin abin nan ahkamul qur'an ibnu al-arabi wannan haka suke cewa eh, ibnu hazmi irin wannan irin wannan kyara haka sai ibnu manda suka dinga ma ainihin wato ah, abubakar ibnu abi dawud haka haka suka yi ta mishi haka muka ji su abu zura tarrazi sun yi ma sun yi ma imamu muslim da makamanta abubuwa da rayuwa to waɗannan wasu ɗabi'u ne na rayuwa waɗanda ɗan adam bai iya rabuwa da su wanda duk Allah ya sa ya iya mallakar Allah ya raba shi da wannan cutar ta zuci to ya gode wa Allah kawai ba yin ba yin shi bane ba yin shi bane cutar zuci ce da Allah yake jarabtar mutane da su al-imamu sakhawi din da yake fada malamai su kan gudun cewa babu shakka yana da mugu hasada Allah ya gafarta ne abin da ya dinga masuti yana bayuwa ne zuwa ga baka hasada baya so a samu wani malami da ya kai kamar shi a kusa da shi sai malamai su mai da su mai malanta yadda ka san matansu na aure suna mugun kishi a kansu ku to haka wasu malaman suka mai da malanta idan su kaɗai suke da ainihin wato istiqlali da ita to Allah kuma bai alƙawarin haka Allah bai alƙawarin haka so da haka ina mana wannan sai ne dan mu ma mu iya kwance ne kanta saboda annan ma makarantar ma da irin wannan tafayin mu annan kujera su da dama mutane sun sha yin korafi akan cewa wani ai ya faɗi magana kaza ta saba wata albani mala albani muhammad awal marigayi Allah ya gafarta wannan alfaharin albani ne gaba ba na kasashe ba ce alfaharin shi ne wani ɗalibinsa zai yi faɗin magana da shi ita ba waɗanta ba don duka da ba shi ake rawa ko da ba shi ake rawa to don haka karanto wani abu da bai sani ba ka zo ka faɗa ko ka faɗi wata fatawa ko wani karatu sai wani wanda ya saurari karatun da malai a baya sai ya iya shi ne zai iya alaƙantawa cewa to ai naka ya saba da nashi ko kamata ya yi a yi salamatin cewa to alhamdulillah lallai ilimi ya ci gaba malam zani har yayi waɗanda za su iya kantar da abin da bai bai karanta ba ko kuma rayuwar shi bata kai gare shi ba ko kuma ga iya inda ya tsaya su kuma gashi sun tsara in yana raye shi zai ji daɗi ne da wani kama mu kuma a albiya ta dan adam sai mu ga ai wannan wannan cin mutunci wannan cin amana ne wannan kwashe kafa ne a duk ba haka ba duk ba haka ba zai zama kwashe kafa ne idan mutum ya yi shi da nufin rai ko da nuna cewa shi yanzu ya isa ya buwa ne kuma a bisa zaton alkhairi da muke mai yan uwanmu duka babu wanda yake so so mu wannan wannan ya daga cikin abin da ya faru da ɗaliban abakar gumi suka yi ta kyaran irin su malam albani irin su zafar a yayin da kuma sai ka ga aikace su malam albani da su malam zafar sun fi su girmama abakar gumi sun su suke ambatan shi suna yaba mishi suna shaharantar da girmansa da darajarsa a cikin da'awan sunna a najeriya su kuma waɗancan da suke ta'assubanci su duk ba sa yin wannan sun yana na ambaton shi amma dan da aka ce rabbul azhan waje kaza a gyara shikenan su sun samu abin faɗi cewa ai an ce ma malam biya to wannan abin yana shiga cikin ran kowane ɗaiɗaiwa da kowaɗannan majmu'a ta mutane al'alamatul mu'allimi a cikin at-tanki lima fi ta'ani bil kawsari min al a mujalladi na biyu ya yayi tattauna akan wannan da yake kokarin bayyana wai me ke sa ma malamai su dinga ta'assubanci da wasu malamai me zai sa a ce kamar kausari malami ya zama mahaukaci akan akan mas'ala Abu Hanifa fa ana ce mishi majnun Abu Hanifa me yake sa haka sai magana akan psychologiya ta dan adam da kauna da abinda kusanci da nisa kan jawo in ka kusanci mutum zaka fahimce shi fahimta da wanda yake nesa da shi ba zai fahimta ba to lokaci idan kai kusanci kai kusanci sai ya zama wannan kusancin ya hana kuma kaga duk wani abu wanda ba ba daidai ba ba za ka yi ganin shi a matsayin ba daidai ba shi kuma wancan da yake nesa duk wani abu wanda yake daidai ba zai iya ganin shi a matsayin daidai din ba ma. sai zama kai da shi kuna alaƙa rafai na kidin da ya tattauna wannan dalla dalla a wajen insha Allah Allah ubangiji ya shirye shi malam ya ci gaba da cewa idan ta karara haza fa innal alfiyata wa nahnu bi sadad taqdim laha in ka san wannan sai ka gane cewa wannan littafi na al alfiya dubbunniya muna cikin yi mata wannan takadimin qatbi atmiraran qadiman wahari harifa ina baka labarin cewa an buga littafin nan ba sau ɗaya ba ba su biyu ba a da can da kuma a yanzu wala ma ni amina isharati ila ba'd tabaqatiha bi ikhtisar yace ga ishara zuwa ga wasu bugu da aka yi mata a takaice na ɗaya akwai qubiat sanata alif 1300 an rubuta an buga wannan littafi a shekara 1300 kamar fiye da shekara takwas kenan yanzu fil matsaba'i alfaruki bidahli a alfaruki sunan gidan buga littafi ne a garin eh, dahli ne ko dahli ko gidi a indiya ke dama wancan lokacin indiya su ne suke buga littafan musulunci wanda ake cewa bugun dutse wanda ake craving harufan a bikin duwatsu sannan a dinga impression ɗinsu haka su ne suka fara buga littafan musulunci bayan da aka fara bugawa a almaniya ƙasar jamus su jamus suka fara yin keken rubutu na larabci daga nan kuma ta shigo kasashen musulmai sai mutanen indiya suka shahara da wannan aiki da hitimamin al-ustaz abi sa'idin hazawar wannan malamin shine ya ɗauki wannan ɗawaini a lokacin na gyare-gyare muzayyana bi hawashin mufida wa nafi'a muntaka min shuruha aka yi mata ainihin kwalliya da hashiya mai amfani da fa'ida wanda aka tsakuro su daga sharhohin littafin sai na biyu sun matsu da ya ce madiyatin ribat bil maghrib sannan aka buga shi a ribat a kasar maroko babban birnin maroko a wancan lokaci sannan sun matsa ba a shehu muhammad hamid al-fiki shugaban jama'atar ansar suna na kasa ainihin wato misra alhamdul fiki ya buga ta a shekara ta 1372 eh. dimna majmu' asmahu nafa'is karkashin wani tattaruwar littattafai da ya same da suna na fa'i wa ma'aha tare da ita alfiyar ya buga da al'umda hudatul ahkam da kuma wa tadmuriya haka ake karanta shi tadmuriya eh, nasba ne zuwa ga garin tadmur gari ne a kasar ainihin wato ah, abin nan ah, sham wanda har yanzu garin yana nan ya daga cikin garuruwan da waɗannan yaƙe-yaƙen da ake a ƙasar sham na yaƙin basasa suka ainihin lalata su ƙwarar gaske to tadmuriya ake cewa ba a cewa tadammuriya wal hamawiyya da kuma tafin hamawiyya wannan da aka sani na eh, dukkanin su waɗannan guda biyu da tattafan ah, al-imamu shekul islam ibn taymiya to alhamdul fiqi ya rubuta su ya buga su a tare ثم طبعت بعناية الشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه علي muhammad shakir sannan al'allama ahmad shakir rahimahullah da shi da ɗan shi ali muhammad shakir waɗannan malamai ne mutanen ƙasar misira kuma ɗayan malami ne manyan malaman hadisi suna daga cikin manyan malaman hadisin da suka rayu a wannan ƙarnin namu ahmad shakir bil akhas yana da tahqiqat masu ban sha'awa da yayi a littafin sunna irin tahqiqin littafin ar-risala na na ainihin al-imam shafi'i tahqiqin sunan tirmidhi wanda bai karasa shi ba ya rasu da kuma tahqiqi na ainihin musnadul imami ahmad wanda shine mu'tamad duk wannan tahqiqat din suna daga cikin mu'tamad da kuma ta hakiki da ikhtisari na na littafin ainihin tafsir ibn kathir al-umda fi tafsir kenan da rubuce rubuce da dama da raddoji ga yan bid'a musamman saboda sun rayu a ƙasar Misra a lokacin da bid'a take da rawaji ƙwarar gaske sun fuskanci matsaloli da mutanen zamanin su da za ka ga Allah mutu amma shakin lokaci yana da zafi ya zo raddi kan kan tattafan shi saboda ya rayu ne a cikin kunci da bala'i to wani lokaci ratatu fi'il reaction ne na wani kunci da ya samu kan a ciki eh, waɗannan malaman dole sai ka ba su a akan wasu mangan da suke ya buga shi a cikin fi majmu'in asma ya su biyun suka same suna minar rawa'i eh, yadummul kutuba allati ishtamala al-majmu' Sadiq sabiq na fa'is wanda yake dauke da irin tafan da wancan da tafan da aka buga a baya sun mutum fi Pakistan sannan aka buga a kasar pakistan bismil maqasidil muhimma wa ma'ahat ta'aliqatul akhariya ala al maqasidil muhimma min al alfiya sunan da aka samu shi kenan wannan lokaci bi kalamil ustadi abi shafiq muhammad rafiq al asad wa dhalika sanata 68 بعد المئة التاسعة عشرة a 1968 haka kamar yanzu wajen shekaru nawa kenan wajen shekaru abin nan kenan hamsin ko shine kusan bugu na karshe da shi malamin ya sani kenan wa aqaba zalika takhallulahu wa takhallalahu nasharatun kathira a bayan waɗannan buge-bugen da kuma a tsakankaninsu an samu wasu buge-bugen da aka yi da yawa da yawa lakin hadihi ashhar ma waqaftu alayhi yace amma waɗannan su ne mafiya shaharan buge-bugen da ni na gansu wa ma hadha kulli tare da dukkan wannan fal kitabu yahtaju ila mazidi inayati littafin yana da bukata zuwa ga ƙarin kulawa bi muqabalatiha ala nusakhiha al-asliya da kuma gwara su da nuskokinta wanda suke wato original nuskoki ma'a ta'aliq ala ma yahtaju ila da kuma yin ainihin tsokaci akan abin da ke da bukata zuwa ga min fakki ibarati kaman warware wani zance mustaghlaqa wanda da zai zama a dunkure da ikhtisari a takaice kuma za a yi wannan aikin musamman saboda wake-wake ne akwai yiwuwa ka samu su zantuka a ciki suna dunkule kuma rasa da za a yi su wa zabtiha bi shakl da kuma yi musu wasali ta hanyar amfani da shakal shine fataha da kasara maimakon zabtu bil huruf ko wa kuntu qad jama'atu mundu amadin ba'idin ba'dan nusakhi lil qiyam bi hadha al amali limasis al hadati ilayhi yace ni ma da can na tattara wasu copies na ainihin wato littafin alfiyar iraki ina ƙoƙarin na yi aikin ta hakikinta saboda ina ganin akwai ƙwarin gaske akwai bukata zuwa ga haka wa su su'alis talaba an saboda ganin cewa ɗalibai na yawan tambaya game da haka falam ya tayassar zalika sai hakan bai samu gare ni ba li kasarati tashaguli saboda mashagili saboda yawaitan ainihin bukatu da suke shagaltar da ni bukatun ayyuka da karantarwa da da'awa da makamantarsu sun ma'atla'an sheku abdullahi bin muhammadin sinan sahibu darin minhaj bin nashiri wa ta'uzi bin riyad sannan sai dan uwana abokina malam abdullahi dan muhammad as-sinan wanda yake shine mamallakin gidan buga littafai na darul minhaj wanda ke birnin riyadh a ƙasar saudi arabia sai ya nuna mini ala nuskatin muhaffafa yace ga wani kwafi da an riga an yi aiki a kansa ta haqiqa hashehu al-arabi ad-da'iz al wannan malami ya yi aikin gyaran littafin wa talaba minni taqdima laha ihsanan lidhanni yace yana so na rubuta muqaddima saboda yana gani na yana mun zaton alheri fa ala abiyatil alfiyah sai na sake karanta baitocin alfiya allati kutibat bi khatin jamilin badi wanda aka rubuta su da rubutu mai kyau mai ban sha'awa wa tubi'at wa tubi'at dabtan an musu kuma wasali wasali wanda ya kai matuƙa wajen tantance abubuwa wa qaddama al-muhaqqiq laha bi muqaddamatin jami'atin muktasara bi usulin jamilin wa kuma naga shi mai takikin ainihin wato al-arabi al-firyati ya yi mata takadimi da mukaddima gajera mai uslubi mai ban sha'awa mai kyau sarrani jiddan ma kama da hilmu haɓɓai ce sai na ji daɗi ya kuma muni nan sai ya ja haushin cewa wannan ya riga ni ba ka bane mutane suke a nan abin da nake so na yi yayi sai ya kyari abin ya ke duk shirme ne wa ara annahu amalun mutqinun yumkinu an yu'tamada alayhi an da alayhi man arada hizz al-alfiyati wa dabbaha naga kuma cewa lalle wannan aiki ne mai kyau wanda duk wanda yake so ya karanta alfiya ya haddace ta iyata zai iya dogaro da wannan nuska as'alullaha jalla wa ala an yanfa'a biha wa an yajzila al-maktubata li muhaqqiqiha wa nashiriha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi katabahu abdul karim ibnu abdullahi al-khudayr kaga da rubuta sunan shi sai cire duka mukama afallahu anhu mu ne nan kasar kawai in mutum zai faɗi sunan shi kai ya ce ni ne barista wani barista ka yabo a zannan ƙasa an zaba da mukamai mu yan mukami ne Allah dai ya shirye shi mu na taɓa tambayar wani ƙwararre a ainihin al'adun hausawa wai me yasa hausawa suke irin wannan abu ko mutanen najeriya da kuma me yasa mutane ba su zuwa wuri akan lokacin haka ce za a yi abu musamman na mashi wannan tambaya a cikin jami'a ne sai yake wani analysis irin nasu na farfesoshi cewa ai saboda asalin tarihin kasar na akwai al'adar isa akwai jin iko da mukami duk mutane suna jin sarauta da isa da mukami wato mutane ba sa lissafin su akan cewa irin su ɗaya ne su ba sa ganin kansu ka asnanin mish da aka ce a cikin hadisi dole akwai hayraki a ka'ida kuma bahaushe ko dan arewa wannan hayrakin yana bayuwa zuwa ga dole duk abin da za a yi mishi a kirkin din shi different za ka za ka ga koda a gida ne kamar yadda ya ce da haka kyau magana shi ne ya ce ko a gida ne za ka ga abincin mai gida sai ban mutar da abincin sauran mutanen gida wajen nagarta da yawan naman da za a zuba mashi da nau'in kwana sai daga kuma haka ne sun muna yara haka ne wallahi amma ban taɓa mula zasa wannan za ka ga wani lokaci yara haka su ƙin bacci suna jira abincin babansu saboda sun san Ba a akwai ƙari naman zai zama yana da yawa fiye da nauyi sannan shi kan shi kwanan da za a zuba zai zama yana da zai dinga zan hankalin ka zuwa ga cato hala abin da ke ciki ya kuna ita da ka dole ne wannan sarauta za ta sa abinci za a bambanta ma manya gaiso da za a musta bambanta zuwan su wuri ba za su zo ba sai kowa ya zo jana'iza ce za a yi taro ne ɗaurin aure ne wani zaman mitin ne to ba za su zo ba sai kowa ya zo kuma ba a isa a gabatar da wani abu ba sai an jira su su wannan al'ada kasa wasu ce ce to haka kuma wajen faɗan suna bahaushe in dai eh, mutum ya girma ya da bai yiwa a faɗi sunan shi haka nan kawai yadda ake cewa misali yanzu Barak obama haka kawai tsura ku duba ka gani sai mun ce kawai Barak obama ali hassan ali abdulhamid wannan ba zai a faɗi sunan babban mutum a najeriya a haka to har karamin mutum ma kawai sun sai haba ko dan malam ba za ka ci mun sai ga shi ma yana san dai a kan sa mushi wani san dai hashiya da wani mukami to wannan al'adar mu ce wallahi al'adar mu ce kuma ah, canza al'ada abu ne da yake daukan tsawon lokaci eh, za a ga abin yaki canzuwa don duk inda za a faɗi sunan mutum sai an faɗi mukami sannan za a faɗi sunan amma su ba su da haka kuma su sun saba da inda aka zo kowa zai ɗauki kanshi kamar kowa ne in abinci ne za a ci duka kowa irin ne ci a kwano iri in zama ne kowa irin mataki guda ɗaya zai zauna in sutura ce kowa irin ta kowa yake sakawa domin ko duka akwai bambanci akwai social class da ke bambanta irin sutura da irin gidajen da zamu rayu a ciki da irin abincin da zamu ci da irin matan da zamu aura da irin tunanin ma da ke kwakwalwar mu da ya shafi social class da aka ga gab da ke tsakankanin al'umma gurup gurup ɗinsu ya bambanta ƙwarar suke fiye da ko'ina a ni dai inda na sani a duniya za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba karatu na gaba zai zama bayan sallah nan gaba insha Allah sannan in an dawo bayan sallah kowa da zo karatu ne ya tabbata yana da kwafi in ba haka ba za a kore shi na lura cewa mafi yawa ba mu da kwafi a nan kamar mun zo salima ba daidai ba ne an samu kwafi sun ga wani ma na ga karami ya kai ka fitar da shi a haka na ga ya kuma wani ɗan ƙarami haka da ban sha'awa na ga za ka iya samun wannan photocopy ga shi wanda aka yi waye ke yin wannan haka a hikimanci waje yi kare kake kowa zai zama kawai za ka